Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 14 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ka Baba Yakubu da kanin labaran duniya. To baballe majalisar dattawan Amurka ta wanke tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga zargin iza tarzoma akan majalisar dokoki a watan da ya gabata. Da safiyar yau Lahadi ne kuma cibiyar sa ido a kan cutar coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa cewa mutanen da suka harbu da COVID-19 a faɗin duniya sun kai miliyan da biyar. kana yi asabar ministan kiwon lafiyar kasar gini ya ce mutum hudu sun mutu da cutar ebola a wani sake bullon farko da cutar ta yi a cikin shekaru biyar kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a najeriya sakamakon wani rikicin kabilanci da ya barke a kasuwar sasa da ke garin ibadan tsakanin hausawa da yarabawa ya yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi ko kowane mataki gwamnatin jihar oyo ta ɗauka ta rufe kasuwar kayan gwari da ke sasa Ibadan. Kana ta kafa dokar hana fita a yankin na sasa. ha kuma za ku ji cewa jam'in siyasa a jamhuriyar Nijar sun so daukan matakan koran magoya bayan su da suka ke bin umarninsu. Kenan wa'annan mutanen za mu ɗauki matakai da gaugawa na mu sayar da za mu yi su ba hitacci ba ne daga ranar yau mai kamata yau masu zan ba mutanen MNC ba ne tunda dokokin mu sun ce duk wanda biro politika ya ɗauki decision ake bai da wannan decision kin ba kenan shi ba ɗan party. sannan kuma za ku ji cewa a najeriya kungiyar dattawan arewa ta yi kira ga gwamnonin arewa su shirya tsaf don karɓar makiyaya masu bin doka da oda da aka ba wa'adin ficewa daga wasu jihohin ƙasar bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda madina mai shanu ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Majalisar Dattawan Amurka ta wanke tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga zargin izata zoma a kan majalisar dokoki a watan da ya gabata bayan da ɗaruruwan magoya bayan sa suka afka wa 'yan majalisar yayin da suke ƙoƙarin tabbatar da nasara da Joe Biden na Democrat ya samu a zaben watan Nuwamba. sanatoci 57 suka kada kuri'an amincewa da tsige tsohon shugaban na amurka a kan laifin ingiza tarzoma yayin da 43 suka nuna akasin haka amma 'yan republican bakwai da suka karu da 'yan democrat 50 masu rinjayi da suka nemi tsige trump adadinsu ya yi kasa da kuri'u 67 da ake da bukata kafin tsige shi wato biyu cikin kashi uku na adadin 'yan majalisar dattawan su 100 wannan ne karo na biyu da trump ya zama shugaban amurka ɗaya tilo a tarihin ƙasar na sama da shekaru 200 da aka taba tsigewa sau biyu amma kuma aka wanke shi a shari'ar da majalisar dattawa ta yi da safiyar yau lahadi ne cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta jami'ar john hopkins ta faɗa cewa akwai mutum miliyan 800,500 a faɗin duniya da suka harbu da covid-19 amurka mai mutum miliyan 27 da da dubu biyar suka harbu da cutar ita ce kan gaba kana india na biye da ita da mutum miliyan goma da dubu ɗari tara Sa'annan brazil na biye da su da mutum miliyan tara da dubu ɗari takwas jaridar telegraph ta birtaniya ta ce wasu masana kimiyya a birtaniya suna shirya rigakafi na gama gari da zai yaki kowane sabon nau'in cutar coronavirus da za su kasance a cikin shekara jaridar ta Birtaniya ta ce masana kimiyya daga jami'ar Nottingham suna nan suna aiki gadan-gadan wurin haɗa rigakafi da zai auna ainihin kwayar cutar maimakon bazuwar cutar da galibin rigakafi suka fi mai da hankali a kai yanzu. Wata ma'aikaciyar NES a Zoni Marina ta ga irin barnar da annobar covid-19 ta yi yayin da take kula da ɗakin mutane da suka harbu da covid-19 kusan watanni bakwai a asibitin indraprata apollo da ke new delhi yayin da take jira ta karbi allurar rigakafin covid-19 bayan ta tashi aikinta na dare sai kuma ta fara jin tsoron wani abu ka iya faruwa da ita bayan ta karbi allurar rigakafin ta ce na ji mutane da dama na cewa yakan haifar da matsala saboda haka na dan damu kafin a min allurar rigakafin in ji marina ba kamar wasu kasashe da dama ba indiya ba ta da matsalar rashin rigakafi inda aka fara aikin ba da alluran a faɗin ƙasar tun lokacin da aka kaddamar da shirin bada rigakafi a tsakiyar watan janairu jami'an kiwon lafiya na kokarin shawo kan matsalar rashin karɓar rigakafin inda mutane suka kin zuwa yin allurar a cibiyoyin da ke aikin an jima kaɗan baba yakubu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu mu a Najeriya sakamakon wani rikicin kabilanci da ya barke a kasuwar sasa da ke garin Ibadan a tsakanin Hausawa da Yarabawa ya yi sanadin rasa rayuka da kuma dukiya mai yawa. Gwamnatin jihar Oyo ta rufe kasuwar kayan gwarin ta sasa. Kana ta kafa dokar hana fita a yankin na sasa da ke karamar hukumar Akinyele. Daga Ibadan wakilin Hassan Umar Tambol na dauke da rahoton. A sakamakon rikicin kabilanci da ya barke a kasuwar sasa Ibadan a tsakanin Hausawa da Yarbawa, gwamnatin jihar Oyo ta rufe kasuwar kayan gwari da ke sasa Ibadan. Kana ta kafa dokar hana fita a yankin na sasa da ke karamar hukumar kinyale Kakakin gwamnatin jihar Oyo Taiwo Adisa ne ya sanya wa takardar hana fita hannu a madadin gwamnatin jihar Oyo inda aka hana fita daga karfe shida na dare zuwa karfe bakwai na safe. Shugaban kasuwar ta sasa ya ce ko da yake gwamnati ta yi daidai na rufe kasuwar da sanya dokar hana fita amma dokar bata isa ba don magance wannan rikicin. Sunana Alhaji Usman Idris Yaku ni ne chairman Sasa Market Trader Association wannan doka da ta kafa kamar inda gwamnati ta kafa ita gwamnati ba za a ce da abu da ta yi ba daidai ba ne amma ita dokar nan a yanayin abin da ya riga ya faru a wannan kasuwa sai mu ga ba shi daidai da abin da zai magance ya riga ya tashi aka fara kone-kone ana asarar rayuka idan an je an yi doka daga karfe shida na dare zuwa bakwai na safe wannan doka abin da ya riga ya faru ya fi karfin wannan doka don dokar da ya kamata wace muka fara inda an yi ta ta kawo maganin wannan abu ita ce 24 hours. da hali yanzu wani hali ake ciki a nan unguwar ta sasa. halin da ake wanda suka faru sun faru marasa kyau saboda an riga an yi asara dukiyoyi da rayuka da shaguna da dai abubuwan duk da ba a rasa ba yanzu dinnan zancen da ake yanzu yanzu na ake kira na cewar ainihin majority gidajen mutanen mu na hausawa da suke haya kuma wa'anda suke abun nan duka yakin yaran unguwa sun kwarin suna ɗebe musu. Babu jami'an tsaro na anan sasa yanzu? Ba jami'an tsaro sun tara kan kwanoni ne na titina akwai lunguna lunguna wa yannan. duk inda tunanin mai tunani yake akwai su da yawa. Kaga su jami'an tsaro ba su ga inda lungunan nan suke balle ba ta garin nan a samu in kama in a kama su ba. ko kuma in su gani su gudu. Kan titina ne kawai suka tsare. Kamar jami'an tsaro. Eh akwai jami'an tsaro na sojoji akwai civil defense akwai 'yan sanda. Wa'annan kuma 'yan wannan kungiya sabuwa suke wannan area din nan su akwai. zaman zaman Amurka ko? Eh, to duk bi mutanen nan da kaga an kai wayannan yan hamata kudin nan suka kai mana su lafin su suka harbi to amma kamar kana zargi ne ah, <laughs> ba magana zargi ba ne ai kafin a amata kudin nan ba a harbi kowa ba kuma a kona gidan kowa ba na tuntubi shugaban rundunar tsaron amotokon kanar olayinka mai ritaya a game da zargin kashe mutane amma bai dauki wayata ba na kuma tuntubi kakakin rundunar yan sandan jihar oyo pretendant yan sanda ganga fadayi a game da zargin wajen kayayyaki a unguwar ta sasa ya ce zaman lafiya na dawowa komai ya koma daidai duk wanda yake da wani korafi ya kaiwa jami'an 'yan sanda suna nan a ƙasa. Uh, Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, Yanzu kuma ga baba ya kuma makeriya dawo da labaran duniya kashi na biyu. a jiya asabar ministan kiwon lafiyar kasar gini ya ce mutum hudu sun mutu da cutar ebola a wani sake bullar farko da cutar ta yi a cikin shekaru biyar remi lama ya faɗa wa kamfanin dillacin labarai afp cewa muna matukar damuwa game da waɗannan mace-mace na farko tun bayan barkewar annobar daga shekarar 2013 zuwa 2016 a gini da ta hallaka mutum 11,300 a faɗin yankin afirka ta yamma ɗaya daga cikin sababbin mutane da suka harbu da cutar ita ce wata ma'aikaciyar nes da ciwo ya kama ta a ƙarshen watan janairu kana aka bisa ta a ranar farko ga watan fabrairu a cewar shugaban hukumar kiwon lafiya sakoba keita yana faɗa wa kafar yada labaran cikin gida ya ce a cikin waɗanda suka je bison mutum takwas sun fara nuna halamun kamuwa da cutar inda suka fara zawayi da amai da kuma zubar jini mutum hudu da suka mutu da cutar ebola suna zaune ne a zirikore da ke kudu maso gabashin kasar inji kaita a ƙarshe ƙasar kosovo ta fara ƙada kuri'a yau lahadi da safe na zaɓen 'yan majalisar dokoki bayan da kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta soke kuri'a tabbatar da gwamnatin democratic league of kosovo ko kuma ldk ta kafa sama da 'yan takara dubu daya daga jam'iyyun siyasa 28 ne suke fafatawa a kan kujerun majalisar 120 mutum miliyan daya da dubu dari takwas ne za su kada a kuri'an ciki har da wasu dubu dari da ke zaune a kasashen ƙetare zaben na yau lahad na zuwa ne lokacin da kasar take fama da matsalolin tattalin arziki da annobar corona ta haddasa kosovo ta ba da labarin mutum hudu suka kamu da cutar covid-19 kana sama da wasu biyar ne suka mutu da cutar To a gaida baba yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wasu jam'iyyun siyasa a jamhuriyar Nijar sun soma ɗaukan matakan koran magoya bayan su da suka ji bin su Nan mara waɗannan takarar jam'iyya mai mulki ta fi PNDS tarayya. Inda kawancen jam'iyyun ya zargi 'yan adawa da neman haddasa rudani a tsakanin su Sai dai 'yan adawa sun musanta wannan zargin. Inda suka ce wannan batu ba haka yake ba. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Jami'iyyun siyasa a jamhuriyar Nijar ta kai su ga kora da neman 'ya'yansu da suka bijire umarninsu da su sani inda dare musu a daidai lokacin da aski ke dannowa zuwa goshi domin kwanaki kalilan kawai suka rage ga zagaye na biyu na zaben shugaban kasa. Wannan ko ta faru ne bayan da waɗansu 'yan siyasar suka yi biris da umarnin da jami'iyyun nasu suka basu nasu bi ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazum Muhammad. Eh, sunana abdurrahman idrisa kado ni a president na coordination departmental na mpr jamhuriya to saboda haka tun da bayan ake aliyansa an ce ga 'yan da mun bi to kuma nan zamu muna na yi kira duka ga 'yan jamhuriya gaba ɗai na departamentin kwanne gaba ɗai na nuna musu duk wanda bai bi aliyansa ba kenan abin da yahi ya bar farti kuma shi kan shi albade ya kara shaida muna taro wanda mun kai tawa na mitin gaban kowa ya nuna duk wanda bai bi umarni ba kenan ga gani ya kamata ma ya ce ya bar fartin. Ni ne Abubakar Idris ka wanda aka sani da sunan Kado president na matasa na MNC da nasara gwanni. Kenan har saboda haka mu fartin mu akwai dokokin da ya kamata a dauka na duk wanda aka dauki farti na matakai na tsaro na sama ya zo ya birjare mu farti kenan il est kom comme démissionnaire. Kenan wa'annan mutanen zamu dauki matakai da gaugawa na mu sayar da zamu yi su ba hitacci bane daga ranar yawa mai kamata yau ma sun zamba mutanen MNC bane tunda dokokin mu sun ce duk wanda biro politik ya ɗauki decision yake bai da wannan decision decision kin ba kenan shi ba dan farti ba wannan ta wanzu ne a wurin taron gaugawa da jam'iyyun da ke marawa dan takarar jam'iyya mai mulki a garin birnin Kwanni suka yi a cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya inda jam'iyyun suka karyata cewa su sun bijire musu har ma suka zargi in adawa da haddasa wannan rudanin a cewar su maimakon su fita yakin neman zaɓe. To wanga abu ne wanda jam'iyyun siyasa wani gungu ne na jam'iyyun siyasa wa'anda wa'anda 'yan siyasa mun san su dama tunda mun san dama babu wani aiki wanda sun ka iya banda wannan su zo su tara mutane cikin taron nan in an ka jawo wanga ba a ma san shi ba a ce magana da sunan wata jam'iyya a jawo wanga kuma a ce magana da wata jam'iyya to hakan gane ya kwaro. daidai fa yan adawar sun musanta wannan zargin kamar yadda Maitre Abdullahi Muni na RDR canji ya bayyana midi ai mutanen da suka zo mutane kowane ya san yan fartin suna masu matsayi na manya-manya cikin cikin fartattukan su kuma duk abin da ya zo bisa kan waɗanda fartuttuka waɗanda sun bi jama'iyya mai mulki na rikita mutanen su sun ka rikita mutanen mutanensu da kansu saboda su suka ce wancan ɗan takarar ba mutumin kwarai na ba zamantakewar da sun ka yi cikin mulki da su zaman zalunci na sun ka yi da su daidai sun samu su rashin su kuma suka koma suka ce kuma shi a kamnace shi saboda haka su suka tuttura ma 'yan um, mutanen su rashin son shi. da aka ce an kora daga daga jam'iyyunsu kuma ba za su sake magana ba da sunan waɗannan jam'iyyun siyasa tunda sun ƙi bin umarnin da jam'iyya ta aza su a kan na tuntuɓe su suka ce min ba za su yi magana ba a halin yanzu saboda har yanzu takardu a rubuce na kurar su ba su isa a hannuwansu ba kenan ba a san macito ba sai me ta kare haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako To daga jamhuriyar Nijar sai Najeriya, tun ba yau ba al'umma arewa ke yin kira ga shugabannin su kan sama Fulani makiyaya matsuguni da za su rinka kiwo cikin walwala don kawo ƙarshen rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya. A wannan karo bayan rashin jituwa da ya kai ga rasa rayuka da dukiyoyi daga ɓangarorin biyu musamman ma a kudancin Najeriya. Kungiyar dattawan Arewa ta yi kira ga gwamnonin yankin su shirya tsaf don karɓar makiyaya masu bin doka da oda da za su dawo gida. wakiliyar halima abdur'uf na dauke da karin bayani Ƙungiyar dattawan Arewa ne ta yi wa gwamnonin yankin kira da su sama wa makiyaya matsuguni sakamakon yadda aka ba da wa'adin su fice daga wasu sassan Najeriya. Ta bakin kakakinta Dr. Hakim Baba Ahmad tana mai zargin cewa wasu ƙungiyoyi marasa kishin ƙasa ke ruruta wutan rikici domin cimma mummunan manufarsu. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin Arewa na Tura Ashar Sharif ya bayyana rashin jin daɗin sa game da yadda ake gana wa makiyaya da suka shafa gwamman shekaru a waɗannan yankuna azaba. ba. Daga eh, wannan kwanaki hudun da ya kama zuwa yanzu ni a inda nake a kullun sai na samu waya daga mutane daga dazuzzuka a wannan yankunan suna gaya mana yadda ake zuwa ana kashe su ana kashe dabbobin su. wasu ma sun fara kamo hanya su baro garuruwan ana tare su ana kashe su babu yadda za a yi kundin tsarin mulkin ƙasa a ce yana iya ba wasu mutane kariya ba zai ba wasu mutane kariya ba to kin ga wannan mafi alheri a gurinsu shine su tattara su dawo su gwamnonin arewacin najeriya tunda a cikin su kamar gwamnan jihar kogi da jihar yi ta gwamnan jihar zamfara da kan sun ce suna da gurare za su iya tanada inda za su yi wa makiyayan nan matsuguni duk mutumin da yake tunanin cewar za a yi rashin adalci a zauna lafiya ƙarya yake yi kowa yi shi. game da musabbabin ɗaukan makamai da wasu makiyaya suka yi alhaji tura ya yi ƙarin bayani. a dubu mutanen da aka yi dinga yi wa kwacen dabbobin nasu ba da ba su da wani abu da suka sani ba su da wata sana'a rayuwarsu gaba ɗaya akan ita wannan dabba ta dogara aka kyale su ko haƙuri gwamnati ba ta ta ba su balle ta kokarin kwato musu a suka dauki wannan hanyar mummuna. A wani bangare kuma gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya ce ba wa makiyaya wa'adin su fice daga wasu sassan Najeriya bai dace ba. About the traders and farmers lashes. You have seen what our police in the west are doing. Alhaji Yunusa Ahmad Abubakar dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yamatu ba a jihar Gombe na tarayyar Najeriya ya yi maraba da kiran da kungiyar dattawan Arewa ta yi wa gwamnoni tare da ba da nasa shawara. Wannan lamari da muka suka shiga ciki na iya cewa to yana ɗaya daga cikin hanyoyi da Allah ke juya bayansa kuma ya nuna musu irin kurakurai da suke yi. Arewa yadda muke da ana zaune da makiyayan nan gwamnatoci da suka shuɗe muna da abin da ake su grazing reserve. To nan za a shiga aiki akwai waɗansu gurare da ake kiran su burtoli. To duk waɗannan abubuwa aka wayi gari sun shuɗe ba a lura da hakoki na 'yan adam da suka kunshi wannan ƙasa ba. Ya kasance yanayin da Allah ya saka wani guri ana rani wani guri ana damuna kamar mu nan arewa muna samun damuna ne a samu lema na ji kusan watanni ko hudu ko biyar to tun da kasa ɗaya ce najeriya can kudanci kuma sanda mu mun tunkari rani to su can suna da lema saboda haka sai mutanen mu su garzaya bin wannan dai burtuloli da kafa aje a yi kiwo mu nan arewa mun saba in mutum ya zo da kiwon sa ma sai ka bar shi ya rani a gonar ka damuna na fadawa ya kore su nan kuma kai ka samu ribar taki to duk al'adu an watsar da su tun bayan dawowa tsarin mulkin demokradiyya a shekarar alif 1999 ne aka fara samun rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya. Lamarin da baya rasa nasaba da shigan gonaki da shanu abin da ake ganin yana neman gagarar gwamnati ta hanyar tsananta matsalolin tsaro. Duk kokarin ji ta bakin gwamnati akan matakin kare rayukan makiyaya da ke ficewa daga sassan da aka ba su wa'adin su fice din ya ci tara. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulrahman da wannan rahoton Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo jama'a jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To daga cikin matakan da aka ɗauka a duk faɗin duniya domin daƙile cutar coronavirus. Akwai dakatar da zuwa makarantu, kama daga firamare har zuwa kan jami'o'i. lamarin da ya tilasta wa malamai koya wa ɗalibansu karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar intanet kuma waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Kaɗan daga cikin batutuwan da za mu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad wani bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka, wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da. Assalamu alaikum sunana Shamsuddini ni dan Najeriya ne ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. Eh to gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai a ina kewan ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai yanzu din nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati ta yanan gizo-gizo muke yin komai da komai yadda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato classwork shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su su tambaye ni in ba su ansa abin kawai ya yi tsari gaskiya sosai sosai ba abin da ya canza abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na amma lokacin aji na yi za ga kowannen su ya yi wannan in wato ya nuna cewa ya shigo ajin ni kuma sai dai in fara ba su jawabi gaskiya wannan tsari ya yi daɗi sosai kuma ya bani ya bani wannan ce for the first time na koya yadda zan iya koyar da ɗalibai ta yanar gizo-gizo gaskiya abin ya yi min tsari sosai yau na ba su wato aikin eh, wanda ake zuwa da shi gida wasu homework kenan yau za su gabatar min da waƙoƙin hausa zan fara da shi A ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan jita wato labarin duniya wanda ya tare da baba ari dan yana son waƙan sosai so dukansu gaba ɗaya za su gabatar da waƙan hausa da bari mu fara yeah hello class um, uh, i think the first person to start is uh, thomas so you will start with your uh, presentation yeah Malam Shamsu. Uh, here is my song. I want you to really, yeah, okay, don't worry, don't worry, it's okay. think you're really doing a good work. It's just that, yes, uh, in the part of um, Baba Ari, Baba Ari was a little bit uh, faster. But um, yeah, you got to. gaskiya <laughs> kalubale da zan ce na ina fuskanta ko ice na fuskanta a badi yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria ban taba sanin me ake yi ko ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin gizo-gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dariya ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su za su ce min ai malam ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi saboda ba girman kai a nan in baka san abu ba za ka ce ma ɗalibi ya kai to ɗaliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma dai ba za a ba abu bane da za ka iya kai tsaye ɗaliban ma da tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka haka dan saba. To a gaida Malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia da ke nan Amurka. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. To a gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar imel. Za mu fara da sakon Shehu Adamur Jau ya ce Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya na haka ya kamata mu daina kashe junanmu domin dai hakan bai da wani amfani ko kaɗan sannan wai ma menene riba idan mutum ya kashe ɗan uwansa mutum Allah ya kyauta. Sai kuma sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Usman Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce albarkacin ranar rediyo ta duniya da aka gudanar muna taya dukkan masu huda da rediyo murnar ganin wannan rana kuma ba za mu tuya mu manta da albasa ba wajen jinjina wa ma'aikatan gidan rediyo ganin cewa su ne kashin bayan wannan rana allah ya kara musu lafiya da nisan kwana sai kuma sako daga amina adamu malam madori da rabiu da kwadunari da umar babanya ya sabon gida a jihar jigawa suka ce assalamu alaikum murya amurka hakika akwai bukatar gwamnatin kasar mu Najeriya ta dauki matakin dakile rikicin kabilanci da ke kokarin mamaye yankin kudancin kasar mu duba da abin da ya faru a kasuwar sasa ta jihar Oyo muna jajanta waɗanda suka yi asara Allah ya ji kan waɗanda suka mutu Madalla muna farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na BOA zai so gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu kuma ga ɗaya daga cikin sababbin shirye-shiryen. Matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo. su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki. Ga nan da suka gani a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba a taɓa kawo musu mutane da aka yi a wannan dama ba. To amma idan ka ɗauki nan ka zama kawai abin da za ka riƙa kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gari ka ba. To lallai ka ga kana saurayi ne amma baka zauna cikin zamanin ka ba. Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage in shi ya fi yawa gaskiya. Social media ya taimaka mu saboda business ina bani da shago. So social media dai nan ne shago na ne nake zuwa in saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba na gizo ni da ban san zan yi business ba ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni shamsiya hamza ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen hausa na muryar amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda za ka iya mai da ita a takwamanin Yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To baballe majalisar dattawan Amurka ta wanke tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga zargin iza tarzoma a kan majalisar dokoki a watan da ya gabata bayan da ɗaruruwan magoya bayan sa suka afkawa 'yan majalisar yayin da suke kokarin tabbatar da nasara da Joe Biden na Democrat ya samu a zaben watan Nuwamba. da safiya yau lahadi ne cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta jami'ar john hopkins ta faɗa cewa akwai mutum miliyan 800,500 a faɗin duniya da suka harbu da covid-19 amurka mai mutum miliyan 27,500 da suka harbu da cutar ita ce kan gaba kana india na biye da ita da mutum miliyan goma da dubu sa'annan brazil na biye da su da mutum miliyan tara da dubu a ƙarshe a jiya asabar ministan kiwon lafiyar ƙasar gini ya ce mutum hudu sun mutu da cutar ebola a wani sake bullar farko da cutar ta yi a cikin shekaru biyar to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya na gabatarwa da kuma lewis hill da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc